بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم المسكين وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بكون يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى برضاه ويكذب لكبده ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da hudu ne ko da hudu ashirin da hudu ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma yanzu daidai da sha uku ga watan goma miladiya ta dubu da tara a wannan majalisi mai tarin albarka a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna a taffatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shaykhul islam abu al abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al halim ibn abd al salam ibn السلام al harrani al dimashqi wanda ya bar duniya hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da shida a jerin gwanan darussan wannan majalisi kuma wannan shine na tafai muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya bayan godiya da ya ba mu dama ya ba mu lafiya ya bar mu da rayukanmu da muka sake saduwa a wannan majalisi a yau bayan mun ɗau dogon lokaci muna hutu ba hutu ba hutun haduwa a wannan guri amma kuma kowanne ɗaya daga cikin mu yana cikin wasu ayyuka na da'a da kira zuwa ga Allah da sanarwa da karantarwa bakin gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hure masa mumini baya hutawa sai ya mutu ya shiga aljanna muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu da muka gabatar a cikin wata mai sarki wata mai albarka watan rahama da alkhairi watan ramadan ayyukan mu na ibada na qiyamul layli na azumi na sadaka na karatun alkur'ani na zikiri da tasbihi na karatu da karantarwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba ayyukanmu ya sa mana shi a mizanin ayyukanmu na kwarai da gobe kiyama abinda muka yi na kuskure na gazawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya yi mana afuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana na shekaru masu zuwa cikin cikakkiyar lafiya da kuma imani da fatan abin da za mu karanta a wannan zango kafin kuma mu tafi wani hutun da ba hutu ba muna fatan abin da za mu karanta zai amfane mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta da muka kuskure kuma Allah ya mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin waɗannan 'yan kwanaki Allah maɗaukacin tarki ya gafarta musu ya ji ɗansu ya ramshe su ya sanya sun samu hutu na har abada mu kuma da muka wanzu muka yi saura da rayukan mu Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani idan ba manta ba shekul islam ibn taymiya yana magana akan al-mahabba wato san Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam inda yana magana akan ayyukan da suke da alaka da zuciya yana daga cikin manya-manyan ayyukan da suke da alaka da zuciya mahabbatullahi san Allah wa mahabbatu rasulihi da san manzansa mahabbatullahi hiya al-aslu kamar yadda ya nuna mana a bara. san Allah shine jigo shine asali shine tushe dukkan wani so zai biyo bayan san Allah ne yana zama reshe ne daga tushe na farko wanda shine san Allah annabawa da manzanni da salihai da muminai da dukkan wasu ayyukan kwarai da muke so muna son su ne saboda Allah yana son wannan kuma ya ce mu so su don haka muke son su duk abin da muke ki muna kin abin da muke ki ne saboda ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mahabbatullahi san Allah shi ne jigo sannan san manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma wato reshe ne daga san Allah madaukakin sarki ibn taymiya yi mana ta'riful ibada idan ba a manta ba me ake cewa ibada shin in aka ce ibada ana nufin kai sujada ga Allah ko kai sujada ga gunki shine kawai ibada ana nufin tsayuwa gaba ga Allah kana sallah ko tsayuwa ga wani gaba ga wani kana masa ibada wannan shi ake cewa ibada ko ko a'a me ake nufi da ibada ibn taymiya ya gaya mana cewa ibada ta kunshi ghayatul zulli wal mahabbati ghayatul zulli wa kamalil mahabbati lillah ta kunshi tsananin kaskantar da kai da miƙa wuya da saduda ga Allah ta kunshi kuma cikakkiyar soyayya ga Allah idan aka ce wannan yana bauta wa Allah ma'ana yana kaskantar da kansa ya saduda ya miƙa wuya ya rusuna wa Allah tare da cikakkiyar soyayya a zuciyarsa wannan ne mai bauta wa Allah wanda zai tsaya gaba ga Allah ba tare da yana so ba ya yi sallah ba tare da zuciyarsa na kaunar wannan sallar ba wannan ba a cewa yana bauta wa Allah wala tuna salata illa wa kusala wala yunfiquna illa wa hum karihuna kamar yadda Allah ya sifanta munafikai ba za ka gansu a masallaci ba sai cikin kasala sannan ba za su da dukiyar na kalmar Allah ba illa wa hum karihun face suna kin wannan a zuciyarsu ya zama musu ne dole babu yadda za su yi don kada a munaficin su ya fito sarari a gane su don haka za su yi wani abu da suka gama mummune suna yi amma ba tare da zuciyarsu tana son wannan abun ba kaga wannan bai hana su shiga wuta ba Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira munafikai suna can can can kasa a cikin wutar jahannama kuma ba za ka samu wani wanda zai iya taimaka musu ya fito da su daga cikin wuta ba ashe kaga ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani kamar ibn qayyim yake faɗa tsananin san Allah da kuma tsananin ƙasƙantar da kai gare shi waɗannan su ne ginshiƙai guda biyu waɗanda akan su ne ake gina bautar Allah to shi ne yake faɗar abubuwan da suke hukunta bautar Allah wato suke hukunta san Allah menene yake nuna cewa wane da wane suna san Allah shi ne yake cewa wa gata ko annahu ayil jihad afdalu ma tatawwa bihi al-abd والجهاد لازم المحبة الكاملة أكلمه من النسخة تاوى هذا ما بعد يدي والجهاد ده والجهاد دليل المحبة نعم والجهاد دليل المحبة الكاملة وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كتالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين ibn taymiya yana maganar abin da yake nuna ko daga cikin abubuwan da suke nuna san Allah ko tsananin san Allah yaya za mu gane wane yana san Allah waɗanne dalilai da suke nuna wane yana san Allah sai ya ambaci jihadi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah wannan ita ce gabar da muka kwana a kanta wanda bayan ta wasu abubuwa suka faru marasa daɗi masu dukun zama zuciya masu ɓata rai waɗanda ba su yi wa dukkan wani mumini daɗi ba abin da ya faru a jihar borno a garin maiduguri da kuma wasu jihohi na ƙasar nan inda aka samu wasu matasa suka fito da makamai suna kone-kone suna kai wa jami'an tsaro hari suna kakkashe wasu daga cikinsu da sunan jihadi kalmar jihadi kalma ce mai tsarki kalma ce mai daraja kalma ce wacce take da gurbe a cikin alkur'ani gurabe a cikin alkur'ani mai girma take da gurabe a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dan kalmar jihadi ba kankanin abu bane shi yasa za mu ga alqur'ani yayi bayanin menene jihadi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cike take da bayanin abin da ake kira jihadi malaman musulunci na da da na yanzu sun yi cikakken bayani sun yi cikakken sharhi akan abin da ake nufi da jihadi bayan Allah na kwarai tun daga kafuwar duniya zuwa yanzu suna cikin wannan gwagwarmaya ta jihadi a shekarar kalmar jihadi kalma ce mai tsarki kalma ce mai daraja ita ce tozan wannan addini wa zirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tozan wannan addini shine Jihadu fi sabilillah sai dai kamar yadda muka sani dukkan wani aiki da Allah madaukakin sarki ya ce a yi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa a kansa sai an samu shedan ya yi kokarin baka wannan aiki ta hanyar ya shigar da wasu abubuwa a cikinsa waɗanda ba ta ciki ko ya gurɓata ma'anar shi wannan abu a rika yin sa ba daidai ba a shigar da wasu abu a ciki waɗanda ba ta ciki Allah ya ce a yi zikiri aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan zikiri wanda ba zikirin ne. Allah ya ce a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama aka samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da sunan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suke faɗar wasu maganganu dangane da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka saba wa shari'a Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da sallah amma wasu suna yin wasu abubuwa a sallah waɗanda sun saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce a je haji a yi umara amma a cikin mahajjata da masu umara za ka samu akwai masu shigar da wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga haji da umara to haka nan dukkan wani bangare na addini da dukkan wani aikin da ya shafi zukata ko ya shafi gabbai za ka samu akwai waɗanda suka shigar da wasu ma'anoni suka shigar da wata fassara wacce ta saba wa abin da Allah da manzansa suke nufi da wannan aiki Allah ya ce a so shi a so manzo sallallahu alaihi wasallam amma an samu waɗanda suke yin wasu abubuwa da suka saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kurakurai duka ba za su sa a kyamaci wannan aikin da Allah ya ce a yi ba ba za su sa a cire wannan aikin daga cikin kundin musulunci ba yana nan a cikin kundin musulunci illa iyaka a fito a yi bayanin abin da ake nufi da wannan aiki a tsantsar fahimta ta Alkur'an da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne aikin da ya kamata a yi to haka nan idan an dauki jihad kalmar al-jihad an yi mata gurguwar fassara ko kuma a'a an aiwatar da ita ba yadda Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ba wannan ba yana nuna cewa jihadi barna bane abinda za a yi shine a gyara wannan mummunar fahimta din a kuma nuna wa mutane cewa wannan aikin ko wannan barnar da aka yi ko wannan fitinar da aka yi ba ta da alaka da jihadi jihadi yana nan daren daren ba zai sake kama ba ba zai sake sura ba kuskuren mai kuskure ba zai cutar da shi ba a yanzu a duniya akwai inda ake jihadi ba ma inkarin cewa waɗanda aka kawo musu farmaki wasu ƙasashen waje suka kawo musu farmaki ko suka mamaye ƙasarsu suke musu kisan kiyashi suke cin zarafinsu suke wa matansu faɗi suke musu lugudan wuta ba dare ba rana waɗannan mutane su fito don su kare kansu don su ceci rayuwarsu da ta 'ya'yansu da dukiyoyinsu babu shakka ba ma shakka ba ma tantama cewa waɗannan jihadi suke mutane a falastin sama da shekara 60 suna ganin ɓacin rai suna ganin abubuwa daban-daban ana kashe su ana rusa musu gidaddaci ana kashe 'ya'yansu da matansu da tsofaffi ana sa musu takunkumi na tattalin arziki ana kama samarinsu a ɗaure shekara da shekaru ana rusa musu gidajen ibada babu shakka waɗannan suna da haƙƙi cikakken haƙƙi na su tashi su ceto kawukansu su kwato 'yancinsu babu wanda ya isa ya ce ba su da wannan haƙƙin haƙƙi ne wanda dukkan addinai sun ba su damar su tashi su yi tirjiya su yi gumurzu da su kwaci kansu haka nan mutanen iraki da aka kawo musu farmaki na ba gaira ba dalili aka yi musu lugudan wuta aka kashe mutum sama da miliyan a cikin 'yan lokuta 'yan lokuta ɗan lokaci kankani aka zo aka dasa musu gwamnatin da ba ita suke so ba aka yi ana musu mulkin kama karya kullum sojojin ƙasashen waje suna shiga gidan daji na jama'a suna kakkashe mutane haka kawai salin alin ba tare da dalili ba babu shakka waɗannan suna da haƙƙin su tashi turjiya su nuna ba su yadda ba haka nan mutanen kashmir waɗannan su ma suna da wannan haƙƙin haka nan mutanen afghanistan su ma suna da wannan haƙƙin shi ya ma yanzu ake ta tunanin a zauna a tattauna da su saboda an zalunce su shekara da shekaru an zo an kawo musu hare-hare ta sama da ƙasa a rugurguza musu daji an karkashe musu al'umma babu shakka suna da haƙƙin su kare kansu na ka wannan jihadin yana nan amma wannan ba shi yake nuna dukkan wani wanda ya daga tako ya daga makami ba ya faɗi wasu mutane da kisa yana jin cewa yana yin abin sa dan Allah zai zama mai jihadi ba ko kusa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka a cikin littafin sunan sunan na sa'id ibn mansur da littafin al-musannaf na ibnu abi da kuma littafin al-bid'a wan nahyu anha ko an bid'a na ibnu al-waddah littattafai ne sanannu bai ruwayoyi sahihai lokacin da wani mutum ya zo ya cewa abu musa al-ash'ari mutumin da zai ɗauki takobinsa da kyakkyawar niyya ya durfafo su domin ya yaƙe su shin idan aka shi zai shiga aljanna abinda tambayar take nufi shin daidai yake yi yayin da zai ɗau takobinsa da kyakkyawar niyya mubtaghiyan wajen Allah dan Allah ya fito ba dan wani ba sai a kashe shi a wannan gurin shin dan aljanna ne abinda yake nufi da dan aljanna ne ma'ana daidai yayi sai uzaifa ya ce wa abu musa me za ka ce ya ce daidai fa tubnul yaman ya ce a ba daidai yayi ba har sai ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wato kyakkyawar niyya ita kadai ba za ta sa aikin mutum ya zama karɓaɓɓe ko ya zama daidai a gurin Allah ba har sai ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan aiki shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa ar-radd ala al-akhnai yake cewa jihadi akwai al sunni akwai al-jihad bid'i kamar yadda zaka ce akwai az-zikr sunni akwai kuma az-zikr bid'i as-salatu sunniya akwai as-salatu shar'iyya az-ziyara ziyaratul qubur akwai as-sunniyya akwai al-bid'iyya to haka nan abin da za a ce masa jihadi akwai na sunna wanda ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai kuma na bid'a shi yasa malamai a tsawon tarihi ba su taba yaban khawarij akan irin takub abin nan karafiya da suke yi da al'umma da sunan tabbatar da hukuncin Allah kawai ba su taɓa yaban wannan ba tare da cewa khawarij mutane ne masu yawan ibada masu yawan sallah masu yawan azumi masu yawan karatun alqur'ani har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda suke da yawan ibada yace har idan kun ga tasu ibada za ku daina taku idan ga yadda suke da yawan sallah za ku daina sallah ga yadda suke yawan azumi za ku daina naku sai da suke yawan karatun qur'ani suna karanta qur'ani amma baya wuce makoshin su abinda ake nufi da suna karanta alqur'ani baya wuce makoshin su ma'ana bai wuce sautin da kake ji yana fita daga bakin su amma ba ta fahimta ba sautin kawai yadda kake ji yana tana yana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin wannan sautin zaka ji kawai amma menene ma'anar abin da yake karantawa baya fahimta to ashe ba dukkan wani wanda ya dau makami ba ya durfafi wata al'umma daniyar zai yaƙe ta yake zama mujahid hatta yuwafiqa amrullah kamar yadda Huzaifa ibn Yaman ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ma ya faɗi kwatan kwacin wannan kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf da Ibn Abi Shayba saboda haka kalmar jihadi mun faɗa a wasu munasabar a wasu munasabobi daban cewa kalmar jihadi ba wai kawai tana nufin yaki ba kamar yadda wasu ke zato idan an ce jihadi sai su zaci ana nufin yaƙi da makami Daukan makami a yi aran gama a kashe ka kashe ko a kashe ka ko ku yi mutuwar tasko wasu sun zaci cewa wannan shine kawai jihadi babu shakka wannan fassara kuskure ce ta saba wa abinda alkur'ani da sunna suka nuna na ma'anar wannan kalmar jihadi ne akwai takura abin da yake mai yalwa yalwar ma'anar jihadi ta fi ƙarfin a tsayar da ita a cikin amfani da makami kawai za mu ga a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a sirarsa an farlanta wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ko an shar'anta wa manzo sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa jihadi lokacin da ya fito zai yi hijira akan hanyarsa zuwa madina aka shar'anta masa alkitan da ayar da take cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ibnu abbas yace Allah ya wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan ayan yayin da ya fito zai yi hijira zuwa madina Allah ya bashi izini shi da sahabbansa waɗanda aka matsa musu aka takura musu aka gallaza musu aka hana su zama gidaddajin aka fitar da su daga gidan dajinsu, aka kwace musu dukiyoyinsu. aka rarake su daga ƙasarsu Allah ya ba su izini su tashi su kara kansu kuma Allah zai taimaka musu a wannan lokacin aka farlanta aka shar'anta alqital amma za mu samu alkur'ani alqur'ani akwai ayoyi da suke magana akan jihadi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya hijira kamar ayar da take cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda duk suka yi jihadi dan mu za mu nuna musu hanyoyin wanda aya ce makiya fala tufahi kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira kada ka yi wa kafirai biyayya ka yi jihadi gare su jihadi babba ka yi jihadi da shi ibn abbas yace bihi din nan da shi ana nufin alqur'ani ma'ana jahidhum bil qur'ani jihadan kabira Allah ya nuna gwagwarmaya ta hanyar yiwa kafirai bayanin abin da ake nufi da musulunci da kiransu zuwa ga musulunci shi kansa jihadi ne wannan aya ce makkiya kuma an ce yace bil menene الجهاد بالقرآن qur'an الجهاد بالبيان الجهاد بالدعوة تهني الكرة تهني الدعوة hanyar الله يكره hanyar الجهاد يا أيها النبي جاهد المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار والمنافقين أنا لكم التوجيه مكاني أكشي منافقين النبي صلى الله عليه وسلم بيكشي منافقين لمكامنا بيتدى مكاني يا يا منافقين har ma waɗanda munaficin nasu ya fito ƙarara kamar irin abdullahi bin ubayy bin salul munaficin sai fito ƙarara ya tutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan kansa ya cutar da shi cikin iyalansa ya tutar da mu'minai ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallama a kunna mu'minai suna ci lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullahi a kashe shi mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a turiduna an yatahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu kuna so mutane su yi ta surutu cewa annabi muhammad yana kishe sahabbansa maslaha ta da'awa ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kashe munafukai ba amma kuma gashi Allah ya ce yayi musu jihadi ya yi wannan jihadi bil kuffara wal munafiqina ashe kaga ana nufin jihadul da'wa jihadul bayan jihadul lisan ta hanyar a yi da'awa a karantar da mutane a nuna musu gaskiya a kuma tona asirin duk wani munafiki a san shi wanda shi ne jihadin da ake nufi an yi amfani da kalmar jihadi a an amma babu maganar makami hakanan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna haka akwai hadisin muslim a hadisin bukari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min nabiyyin بعثه الله قبلي في أمته إلا كان فيهم إلا كان في أمته أصحابه أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يخلفهم من بعدهم خلفه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خمس kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa kalmar jihadi din tana da fadi yace babu wani annabi da Allah madaukakin sarki zai aiko shi cikin al'ummarsa ko da ya aiko shi cikin al'ummarsa gabani nan face daga cikin al'ummar nan tasa yana da sahabbai da waɗanda suke cikinsa ko da yaushe masu taimakonsa su ne hawariyu waɗanda suke riko da sunnarsa suke koyi da umarninsa sannan waɗansu bara gurbi su zo a bayansu bayan waɗannan sun wuce wasu bara gurbi su biyo bayansu ya kulo da ma ya yafalu su rika faɗar maganar da ba sa aiki da ita wa ya yafalu da ma la yu'marun su rika aikin da ba a umarce su ba annabi sai ce faman jahadahum biyadi wanda yayi musu jihadi biyadihi da hannunsa fa huwa mu'min wanda mu'mini wa man jahadahum bi lisanihi wanda kuma yayi musu jihadi da harshen sa fa huwa mu'min wannan ba mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna al-jihad akwai jihadul yadi akwai jihadul lisani akwai jihadul qalbi ka gaban nan wacce ba za ka iya canza ta ba ba za ka iya canza ta da hannunka ba domin kai baka daga cikin ahlul yadi wal qital su ne shugabanni kamar da ibnu tabi'a yake kira masu mulki a hannu ibnu tabi'a yana kira su ahlul yadi wal qital su ne waɗanda suke canza abu da hannayensu to kai baka cikin su kuma baka daga cikin ahlul lisan su ne malamai kamar da ibn tumiya ke cewa ahlul lisani wal bayan su ne malamai ka cikin su sai ka ki wannan abin da kake gani da zuciyarka ba za ka yarda a ganka tare da masu yin wannan aikin ba a lokacin da suke irin wannan aika aika to wannan kai ma mumini ne kuma kai jihadi kaga baka daga hannunka ba baka bude bakinka ka ce komai ba saboda duk ba ka da iko akan waɗannan abubuwa guda biyu amma babu wanda ya isa ya ce zai mallake zuciyarka ba za ka iya kin abin ba ko ka kyamace shi za ka sai ka kya abin ka kyamace shi to wannan ma jihadi shi ka kalmar jihadi tana da faɗi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar da a cikin sunan mutumin da yazo cewa ya rasulullah ina so in bi ka jihadi annabi sallallahu alaihi sallam ya iyayen iyayenka na nan da rai ya ce eh annabi ya ce fa fihi ma fajahid ka je ka yi jihadi a kan tare da su wato ka yi jihadin kyautata musu da dakata musu da biya musu bukatunsu da kula da su wannan ma sunai shi jihadi ban za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna Al mujahidu. shi ne wanda zai gyara kansa kafin ma ya tunanin gyara wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mujahidu man jahada nafsahu lillah al-mujahidu man jahada nafsahu lillah hadisi ne sahihi yana cikin musnad ibn ahmad mujahid shine wanda ya gugurmaya dan gyara kansa dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas imam ahmad ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi kyakkyawar salsala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa jahidul mushrikina bi aydikum wa alsidatikum wa amwalikum wa anfusikum جاهد المسلمين جاهد المشركين بأنفسكم وأيديكم وأموالكم كياكي مشركين sai ya ce bi aidikum da hannayenku wa alsinatikum da harsunanku wa anfusikum da kawukanku wa amwalikum da dukiyoyin a shekar kalmar jihadi akwai aljihad bin nas bil mal akwai aljihad bil bayan don haka takure kalmar jihadi a cikin amfani da makami kawai wannan kuskure ne dole ba fahimci cewa dukkan wani wanda ya tsaya domin kare addinin Allah ta kowace irin hanya da Allah madaukakin sarki ya hore masa wannan mutum mujahid ne dukkan wani wanda ya kokarin gyara kansa wannan ma mujahid ne annabi ya kira shi mujahid al-mujahid man ja'a da nafsahu lillah wal muhajir man hajara ma Allah an idan kace a ba mujahid bane to wa kake waradi manzan Allah idan ka ce malamai da suke bayanin addini ba mu mujahidu na bane wa kake wa raddi manzan Allah idan ka ce masu kuɗi da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah ba mu jahidai ba ne wa kake yi wa raddi Allah da manzansa ba ka takura kalmar jihadi a cikin ma'anar fito na fito da makami shi ya jawo ma wasu ke cewa an yi buris an daina jihadi mutane sun daina jihadi dole ne ya jihadi kada anan kamar ya nuna cewa sauran ayyukan musulunci da duk ake yi ba jihadi ba kuma masu wannan fikira a duk lokaci suna faɗar haka kamar yadda mai littafin aljihad wani shihad ya rubuta yake cewa kuɗaɗen da za a ciyar don gina masallatai ko dan gina makarantu ko dan taimakawa masu karatu masu ilimi ko dan taimakawa masu da'awa ya ce duk wannan dukiyar ana ciyar da ita ne a banza dukiyar da za a ciyar da ita dan takobi ya haɗu da takobi makami ya haɗu da makami ita ce dukiyar da aka ciyar da ita fi sabilillah alisabin sa al-jihad wal ijtihad su ne wasu yara suke karantawa suke ganin kamar cewa al'umma gaba ɗaya ta sa jihadi ta ture tare da cewa magabata suna fahimtar ma ka gyara kanka ka gyara kanka wannan ba ƙaramin jihadi ba ka kira wani zuwa ga addini ta hanyar yi masa bayani ba ƙaramin jihadi ba jihadi ne babba da alƙur'ani ya kirawo da'awa da za ka yi ta hanyar yi wa alkazirai bayani da karantar da su da kiransu zuwa ga addini ta hanyar karantar da su alƙur'ani jihadi wajen jahidhum bihi ay bil qur'an جهادا كبيرا ألا يأتي جهادا كبيرا هذا جهاد كبير شيئتا زامدا أتكن تاريخ ابن عساكر أتى إبراهيم بن أبي عبلة الشامي التابعي الكريم ينا شوى إلى مكه مرني عليكم بالجهاد الأكبر alaikum bil jihad al-akbar ku rika babban jihadi suka ce wa bal jihad al-akbar ya aba isma'il qala jihad an-nafs menene babban jihadi ko mafi girman jihadi yace ka yaki ka idan zuciya ta zama ba ta da kyau ko ka daga makami ka shiga cikin abokan da ba ko an kashe ka zai zama a banza a kai kisa akwai wanda an kashe su a filin daga a ɗan sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane saboda ba su da kyakkyawan kyakkyawan imani a zuciyarsu wannan kisan da aka yi musu bai sanya sun zama mutanen kirki shi sa kuskure ne babba ka ɗauka cewa al'umma gaba ɗayanta ta lalace kai kadai ne kake kan gaskiya duk al'umma ta lalace da malamanta da masu ibadar cikinta da masu dukiyar cikinta da ɗaliban cikinta maza da mata kowa ya halaka sai kai nabi ce man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum wanda yake mutane duk sun halaka sai shi kadai to ya fi su halaka ya fi su lalacewa ko fa huwa ahlakuhum shi da yake ganin halaka kullu amma ba Allah ba shi yasa lokacin da tsawarin suka yi irin wannan fahimta gaba ɗaya suka ɗauki al'umma gaba ɗaya ta lalace sai su kadai sai suka karkace hanya khawarij a lokacin da ali suka ga cewa da ali ya saki layi baka da shi da waɗanda ke tare da shi duk sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba suka ga muawiya da waɗanda suke tare da shi min ali sha su ma sun kafirta saboda sun yarda da hukuncin da ba na Allah ba za ka suka ɗauki makami suka rika fito na fito da musulmi abin takaici kana zaune a cikin ƴan uwanka musulmi a tsakiyar ƴan uwanka musulmi idan ka waiwaya dama ka gama sallatai kiran sallah na tashi safe da yamma dare da rana idan wa 'ya hagu ka ga makarantun islamiyya yara na ta karanta ba mu ƙara rasulu idan ka dubi gabanka ka ga makaranta alƙur'ani ga sunan sun kuma suna ta hatar alƙur'ani idan ka kara dubawa ka ga malamai suna ta da'awa ba dare da rana a cikin masallatayya da gurare daban-daban ana ta bada ilimi duk inda ka duba ma sha'a sha'air ne da musulunci a tsakiyar wannan gurin ka ce za ka yi jihadi to za ka yaƙa kenan wa za ka yaƙa a tsakiyar wannan gurin kai ba wani ne ya jirka kuka ka ce kare kanka an baka dama ka faɗi magana da kake so ka furta ra'ayinka yadda ka ga dama ba tare da an takura ka ba ko an hana ka faɗar maganar ka ka buɗe masallacinka amma kuma a daidai wannan lokacin kana ganin ya kamata ka tashi ka yi yaƙi ka tada ƙura ka yi ƙone-ƙone ka yi kashe-kashe ka zubar da jini abu shakka kawari su suke da wannan rani imam imam ali rani allahu ta'ala an bai hana kawari su yi ta faɗar maganganunsu ba duk da cewa maganganun da suke faɗa laifi ne karara ba daidai ba ne amma bai ce saboda wani bakari ne ya kafirta shi ko ya kafirta sa ya ce a kamo shi a yi masa hukunci ba bai masa haka ba bal ma fitowa ya ba su wata dama ya ba su dama maki guda uku ki ta kula da su ki kula da dama ku zo masallacin mu a yi sallah da kaga ya amince musulmi ne duk da cewa suna kafirta shi yace kuna da dama ku zo mu yi sallah da ku abu na biyu idan ana ka samu ganima ko faiki kuna da kasanku a ciki kaga ya da musulmi ne ce kuma ba za mu taba ku ba har sai kun taba ku ba za mu yaƙe ku har sai kun yaƙe mu wa an da nuqatilakum hatta tuqatilu sai da yaƙi kawarin a nan rawar ba har sai da suka fara kakkashe musulmi to idan har kana da wannan damar a tsakiyar musulmi din menene dan menene a lokacin da sauran malamai da masu hankali da masu basira da wanda suka fi ka shekaru wanda suka fi ka karatu wanda suka fi ka fahimta suka yi ta kira kan cewa wannan hanyar da kake bi ba daidai ba ce da yawa da yawa an sha bin irin wannan hanyar ba ta fillewa an sha bin irin wannan hanyar karshe ba a nasara ka dawo ka bi hanyar da ta kamata ko mun tsawon tafiya ko mun tsawon tafiya ka zo a yi da kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha annabi nuhu alaihi salam shekara nawa yayi shekara nawa yayi yana da hawa eh alfa sanata illa 50 ama shekara dubu ba hamsin amma mai Allah ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wannan ya fitar da ruhu daga ulul azm tana cikin ulul azmi min ar-rusul ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni guda biyar kasancewar bai tabbatar da al'aktariya ba ko bai iya kawo canjin da yake bukata ake bukata ya kawo ba wannan bai cutar da shi gurin Allah haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai annabin da zai zo laysa ma'ahu illa rajulun aw rajulan wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne ko biyu suka yi imani da shi a cikin al'ummar sa akwai wanda zai zo ma shi kadai ya gama da'awarsa ya gama shekarunsa ya gama bayaninsa zai zo ba tare da kowa ba wanda ya fitar da shi gurin Allah shi kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha addinin musulunci shine addinin da ya zo da kamala ta kowane jani da'awar Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce wacce take da kamala سيسا التي وأكملت عليكم نعمتي دعواتي لتكيد كمالا ينا لبتكين كمالا تأورها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مراعاة المفاسد والمصالح نورادة أبدا ذي حيبت دبرنا أبوجي مثلا دا أبدا ذي جاو مثلها أيش دق أبدا ذي حيبت برنا كودا كوا أفايفان إلمي أفايفان دليلي قسكياني amma gaskiyar nan za ta jawo kuma wata barna to ka hakura da wannan gaskiyar ko da akwai kan dalili idan ka dora wannan abin ya daidai ne a dalili ko da kuwa daidai ne amma yansa zai jawo barna a shara'a musulunci barinsa ake yi a nan majalisar yi ba da misalai na irtikabu a kafin tararai haka ne irtikabu a kafin tararai ka duba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san zaman mu zaman munafikai a cikin al'umma ba karamin tafi bane guba ce munafukai a cikin al'umma guba ce amma fitowa a yaƙe su ko a kashe su zai cutar da dawar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya hana kashe su saboda akwai al-mafsada al-umma mafsadar da ta fi mafsadar barin su a bar su mafsada ce amma a kashe su mafsada sai ta fi girma don zai jawo da dama waɗanda suke nesa ƙauyawa da waɗanda suke nesa garuruwa daban-daban su rika hango a nan sallallahu alaihi wasallama ga wasu can sun yi imani da shi ma sun ce sun bi shi amma na kashe su mu ba za mu yadda mu je kusa da shi ba ya zama wannan wani dalili ne da zai jawo saddun an da na, da ke a kyale sai ta munafincin nasu ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ganin ka'aba an dora ta ba akan kawai ibrahim ba amma ya san cewa idan ya ce a rushe ka'aba a mai da ita akai kawai ibrahim ginshikan da azan ibrahim ya gina ta akai harsashin da azan ibrahim ya dora ta akai zai jawo masu yan cece kuce yan gumurtso ma su rika cewa ai da gashi nan yana cewa shi addinin annabi ibrahim yake bi amma yana rusa ɗakinsa waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su fahimci musulunci ba su yi rinda annabi ba ta haka akwai ban dalili shi ne ya mai da ita akan ƙawa'in ibrahim wannan shine abin da dalili yake nunawa wa idh yarfa ibrahim ƙawa'in min zai wa isma'il amma da yake akwai mafsada barna da za wannan aikin zai haifar kada cewa daidai ne annabi yana gurin haka laula anna qaumaki annabi yana kura kanka yana fatan kanka amma ganin cewa in yayi akwai abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata don haka duk inda mafsada take musulunci baya son ka gabaci wannan aikin matukar akwai mafsada akwai abin da zai haifarwa da musulmi rauni shi yasa za mu ga malamai na Allah malamai na sunna a rubuce-rubucen da suka yi wanda sai masu karatu ne suke karantawa فأنت على أسيب ذلك لا تقيله وأنما إعلام الموقعين لابن القيم الموافقات نشاط به دسين جمع جنا سوى كل فتوى إذا زي فتوى لا بد أن ينظر إلى المعالات إن أي فتوى من فتوى ذات إيه هيفر ولك كهشي ذات عيفر دا الخيل كوكو ذات عيفر دا وتفرنا شاد بيهي ودا مجرى سكين yace wannan yana daga cikin maqasid na shari'a ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabb al-alamin yayi magana shi ma littafi ne na ba su fatawa yayi magana akan cewa la yaduzu inkaru munkarin yu'addi ila ma huwa ankaru min. duk sanda za ka yi inkarin munkari ka hana wani abu amma wajen hana wannan abun zai haifar da wani abin da ya fi wannan muni to bai halaka kai shi ba wannan magana gabanin sa malamin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya sha nana ta ta littafin sa a fatawa guri daban-daban sai ya sa ya ce kada a yi wa ta sa wa'azin a hana su shan giya a bar su su sha giya domin in ba ta cikin bayan in suna faɗake a wani tsake to su ruwa gari za su suna yin fashi suna fi kashe su da haka kada a je a ce a musu wa'azi don su je da shan giya yanzu in wani ya faɗi wannan sai a ce ya kafarta ya halatta wa kasar giya wannan zafin kai haka zai faɗa ya ce ya halatta wa kasar shan giya kada ibnu taymiya yana duba maslaha wato mafsadar da take cikin shan giyar su da kuma mafsadar da take cikin barin shan giyar sai ya ga cewa idan suka bar shan giyar mafsadar ta fi girma domin mafsada ce da ba za ta sakaita a kansu ba za ta yi naso ta shafa al'umma amma shan giyar su ya shafa rashin shan giyar kuma zai cutar da al'umma don za su shigo gari suna ta kashi amma in sun sha giyar nan za su kwanta a gidan dajin su ko a unguwannin su ta bacci mutane su huta a fita kasuwa lafiya a dawo lafiya kaga waɗannan su ne ulama rabbaniyun ulama rabbaniyun waɗannan maganganu ne wanda suna cike a cikin tafai kuma an sha faɗa an sha lalatawa kuma duk sanda wani zai daga makami ba karkashin daula ba to yadda tarihi ya nuna galibi ba hantara galibi ya ce zai fito na fito da daula shi sa muka sha faɗa cewa aljihad min amali daula la min amali da'wa ba aikin da'awa ba ne jihad aikin daula ne shi za ka samu duk littattafanmu mu na sunna suna kulla alaƙar jihadi ne da imam mutu al'imamatu al'azam mutu al'uzma ita ce kuma shugabanci na ƙasa shugabanci na daula shi yasa a tasirar annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga da'awa ita ce take kafa daula jihadi kuma ya kare da'awa haka abin ya kasance a sirar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba yaƙi bane ya kafa daula daula ta kare dawa a da'awa ita ce ta kafa daula sannan kuma wannan jihadi ko yaƙi kuma ya kare daular shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsawon shekarun da ya a maka shekara goma sha uku babu kafircin da baya gani babu wulakancin da baya gani amma Allah bai ba shi damar ya fito ke zai fuskanci daula bai ce zai yi jihadi ko ya tura sahabbansa cikin dare a je a farfasa gubaka da suke cikin ka'aba wanda kuma tun kafa wanda awa ta zo ne da yakar gubaka ba wai daga baya da aka fara yakar gubaka ba a tun kafa wanda awa kalmar la ilaha illallah shine rusa gubaka amma inda a ce za a wayi gari sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga ka'aba sun rurrusa wannan gumakan da suke ciki sun yi ragaraga da su mai kike zaton zai faru kashi gari ba kafirar da suke cikin maka ba har makuta sai sun kawo musu dauki wajen a murkushe musulmi a tumfike su a yi ragaraga da su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ana rasulun mu'ayyadun min indillah ne manzo ne da Allah zai zai bani goyon baya don haka mu je mu Allah zai iya taimaka mana a ko jihadi na gaskiya ana duba asba ba kawai ake zuwa aikon dumbala ba shi yasa in ka koma karkashin fassarar fadar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka zaka malamai sun yi magana akan al-ilqa'u bil aydi ila tahluka akan cewa yana daga cikin jefa kai halaka yan tsirari su ce za su tunkari masu yawan gaske da suka fi su yawa suka fi su karfin makamai da yaki na lokacin da za a kawo maka ɗauki za a kawo maka hari za a zo a yi maka diran mekiya a rika karkashi wannan kowa ma zai tashi kare kansa ba wanda zai yarda yau a ce wata ƙasa kawai ta zuro tana ta bama bama tana ta karkashe musulmi ko ka ce wa musulmi su tashi ko ka ce za su tashi wannan jihadin kafe ne shi ya sa a aka malamin suka ce shi irin wannan jihadin lokacin da za a kutso wa ƙasar musulmi ba a buƙatar izinin shugaba amma ku tashi da niyyar ku kai ma wasu hai wannan ba daidai ba za ka annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon zamansa a makka kokari yayi ya kafa da'awa da'awar da ita kuma za su kafa daula shi yasa yayi ta neman mutane yayi ta neman kabilu da su ce su ce su bashi kariya su bashi mafaka har sai da aka yi da aka asabati saniya wanda a cikinta aka kafa aka tabbatar da yarjejeniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai shugabanci madina duka akan hanyar sai ya je ya karbi ragamar shugabanci Allah ya saukar da umarni da a fita a kare kai akan hanyar zuwa karɓar ragamar shugabanci waɗannan abubuwa ne da malamai sun rubuta sun faɗa sun lalata an kuma shan faɗa amma kawai mutum sai rika ɗaukar nassi yana gaza shi yana sashi inda ba mahallarsa ba ka tara ayoyin da suka ce ai jihadi ka tara a hadisan da suka ce kawai ka ce a fita ba tare da nuna mulabatan ba tare da nuna fara'in ba tare da duba sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba tare da duba sirar wannan al'umma ba yahya abdurrahman ibn yahya al muallim a cikin littafin sa at akwai inda ya magana mai kyau yake cewa idan muka duba tarihi za mu ga duk waɗanda suka yi gwagwarmaya da dauloli ko da masu ragamar mulki ba su yi nasara barna wannan raga wannan gwagwarmayar barna ta haifar yake tun daga kan waɗanda suka fito suka na sai da Usman mai wannan ja'in jaɗin ya haifar su ko sun tira da ba da kira da zuwa ta zo ƙarshe dan wannan ja'in jaɗin da sai da Usman ita ce daga ƙarshe ta haifar da waƙa'atul jabal ta haifar da waƙa'atul sifin ƙarshe daga kan sai da Ali khilafatun nubuwa ta kai kaga bai haifar da alkhairi ga al'umma ba aka samu kashe-kashe da zubar da jini cikin al'umma tsakanin musulmi da musulmi lokacin da mutanen madina suka ce ba za su ba da bai'arsu ba ga yazid ibn muawiya me ya faru a madina waqa'atul haram wanda aka kashe rayukan musulmi da sahabbai jiyawa kuma karshe suka mi kauye me amfanin wannan wanda sahabbai da dama sai da suka yi wato suka ja kunne akan wannan suka yi gargadi kada a yi haka ina jin mun karanta wannan a wasaitul kubra lokacin da Hussein ibn Ali zai fita mutanen kuma suka ce fito za su mara musu baya ta mulki ba irin gargadi da sahabbai ba su yi masa ba ba za ta haifar da alkhairi ba aka kashe shi aka kashe da dama daga cikin ahlul bait wanda kuma ya haifar da fitintunu da dama kuma a cikin al'umma hakanan lokacin da wasu suka fita tare da ibn al-ash'ab ga daular umawiyya nan ma aka kakkashe musulmi aka kakkashe wasu daga cikin bayan Allah karshe kuma ba a yi nasara ba Hakanan idan ka biyo tarihi za ka yi ta samu duk irin wannan baya haifar da nasara wannan magana ce da masanin tarihin wannan al'umma yake rubutawa Abdurrahman al muallim a cikin littafin sa tanki tunu waɗannan maganganu ba wai maganganu ne da yau aka fara nusar da al'umma a kansu ba sai dai a koke yaushe za a samu masu shi, za a samu kuma waɗanda za su ce ba za su yadda ba don haka duk inda ake magana da jihadi kada mu takura fahimtar mu akan ma'ana ɗaya ka ji in an ce jihadi kawai ana nufin fita da makami a'a ka ɗauki jihadi a matsayin da shari'a ta ɗauke shi cewa yana nufin bi amwalikum wa anfusikum wa aysinatikum duk yana daga cikin jihadi za ka ibnu taymiya ya yi irin waɗannan maganganu a nan da mu za mu karanta maganar jihadi wannan lokacin ya wuce na ka fahimci jihadi kawai ana nufin wanda ya ɗau makami wanda bai dau makami ba cikin irin kokarin da yake yi a addini a jihadi wannan lokacin ya wuce dalilai sun fito karara daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da suke nuna akasin wannan ma'ana akasin wannan fahimta haka ibn taymiya yana magana cewa daga cikin alamomin da suke nuna kana son Allah shine al-jihadu fi sabilillah za ka gwagwarmaya wajen tabbatar da addinin Allah da kowace irin hanya da shari'a ta yadda da ita alama ce da take nuna san Allah domin wanda yake son abu shi yake gwagwarmayar tabbatar da abin ko dai da hannunsa ko da harshensa ko da dukiyarsa alamar kana son abu kana tashi fadi wajen ka ga cewa abin da ya bayyana yayi rinjaye cikin al'umma wannan shine ma'anar jihadi سوى دليل المحبة المحبة الكاملة ألا نتقول كشيء إن كان آباؤكم إذا يكفن جي إيا وأبناؤكم دا وإخوانكم دا وأزواجكم دا وعشيرتكم دا وأموال اقترفتموها دا دوجوين دا كوكا كتارا وتجارة تخشون كسادها da kasuwancin da kuke tsoron tasgaransa wa masakinu ta zauna da gidajen da kuke sha'awa suke ba sha'awa a habba ilaikum min Allah wa rasuli waɗannan su suka fi soyuwa wajen ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da gobar maya dan ɗaukar kalmar Allah fa tarabbasu to ku jira hatta ya'ti babu bi amri har Allah ya zo da al'amarin ku jira har lokacin da al'amarin Allah ya zo lokacin da kuma ba ku da abin da za ku iya yi anan Allah yana nuna cewa in har kana san Allah kana san manzo sallallahu alaihi Sallama? to za ka gabatar da san Allah da san manzo sama da san komai na duniya iyaye da ƴaƴa da mata da ƴan uwa da dangi da dukiya da gidaje da duk abin da kake ranka ke so a nan duniya za ka haƙura da shi idan ya ci karo da abin da Allah yake so da manzansa wani alama ce ta cewa kana san Allah alama ce ta cewa san ka da kake yi wa Allah so ne ka dai a yadda za a fitira maka abin da yake yardar Allah ne abin da Allah yake so a ce ga abin da Allah yake so zuciyarka ba ta san abu a kawo maka wani abin da zuciyarka take so amma ya saba wa abin da Allah yake so idan ka yaki zuciyarka ka dauki abin da Allah yake so wannan yana nuna kana da kamalin mahabba idan ka watsar da abin da Allah yake so ka bi abin da zuciyarka ke sha'awa to anan ya nuna cewa babu kamalul mahabba a zuciyarka shi yasa ko mai duk sanda za a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ko da ya saba da abin da yake so a ransa to ya yaki zuciyarsa ya ga abin da Allah ya ce da manzonsa shine alamar sa da Allah da manzonsa shine alamar mahabba al-mahabbatul kamila Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man tattalin minkum an dinihi ya ku waɗanda suka yi imani wanda duk zai juya baya ya yi ridda ya bar addinin Allah ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son shi adillatin ala mu'minin masu kaskantar da kai da tawalu a gaban mu'minai a izzatin ala kafirin masu nuna izza da isa a gaban kafirai yujahidu da fi sabilillah suna gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah wala ya khafu da laumata la'ib ba sa jin tsoron zargin duk wani mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda yake wallahu wasi'ul alim lalle Allah mai yalwar falala ne kuma masani ne ga halayen da bayan suke ciki Allah yana gargadin sahabbai yana gargadin al'umma duka duk wanda zai tattara addinin ya watsar ya ce ba zai yi gwagwarmaya don tabbatar da addini ba ba za a ganshi a cikin aikin da yake taimakawa addini ba saboda wasu abubuwa ko saboda an takura shi ko fa saboda ana hana shi sakewa da walwala ya ce shi addinin ma ya hakura ba ya yi don haka a daina ma su da yake kada ya zai cewa wannan zai cutar da Allah ba zai cuci Allah komai ba Allah zai samar da mutanen da za su ce mun ji mun gani sai Allah sai manzon a koyaushe yana son su suna kan shi Allah ya ba da sifar sai ce yujahiduna fi sabilillah suna jihadi mun faɗi kalmar jihadi tana da faɗi tana ɗaukar su ne kawai da za su ɗau makami daga ciki akwai amfani da makami duk lokacin da ya dace a inda ya dace don kare addinin su da mutuncin su daga ciki akwai da'awa zuwa da addinin Allah daga ciki akwai gyara kawo kansu shi kansa su yaƙi shaidan shi ma yana da cikin jihad Allah ce wala ya kafu da laumata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ce to wannan falala ce ta ubangiji wanda duk ya ga dama cikin bayansa yana ba shi ita فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على ya sifanta masu الكافرين ألا يصف أنت ما المحبوبين ولن so da cewa masu kaskantar da kai ne ga mu'minai a izzatin alal kafiri masu nuna isa ga kafirai wa annahum yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in suna gogormaya wajen daukar kalmar Allah ba ta jin tsoron zargin mai zargi fa innal mahabbata mustalzimatun lil jihad domin san Allah yana lizimta yana wato wajabta yin gwagwarmaya da daukar kalmar Allah Wali adama hiddba, yohimma mayu yohimma ma'aikobo, kuma dukkan wani mai so yana son abinda masoyansa yake so, wayoddo zai zo mayu yohimma ma'aikobo yana ƙin abinda masoyansa wali yana jibinta da taimakawa wanda masoyansa yake taimakawa, wai wa'azi mani wa'azi yana ƙin duk wanda masoyansa yake adawa da shi. ويرضى لرضاه يلا يرضى ألوك شد مصر ينسى يرضى ويغضب لغضبه يلا فشي ألوك شد مصر ينسى يكي فشي ويأخر بما يأخر به يلا أمرني لحيلة أبنت مصر ينسى يكي أمرني لشي وينهى عما ينهى عنه يلا هلا أبنت مصر ينسى يكي هلا فهو موافق له في ذلك يلا ذا شيء واقع يتفت يزمت دارنا مصر ينسى يكي دكا وأنا أبو بوا haka kamalul mahabba ne kaso abinda Allah yake so kaso abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ka ki abinda Allah yake ki ka ki abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ki ka jibinci ka taimaka ma wanda Allah da manzon suka jibince shi ka yi adawa da wanda Allah da manzon suke adawa da shi ka yarda a lokacin da kaga aikin da Allah ya yarda da shi ka kuma yi fushi a lokacin da kaga aikin da Allah yake fushi da shi ka yi umarni da abin da Allah da manzansa suke umarni da shi ka kuma hana abin da Allah da manzansa suke hanawa wannan ita ce alamar soyayya kamila ga Allah madaukakin sarki ita ce alamar soyayya kamila ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka kinsa mana san Allah da manzansa a zukatanmu sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanda yake السلام عليكم alaikum da fatan an yi sallah lafiya amin yake ita ce ni da dan shi'a ne amma yanzu ikon Allah na fahimci sunna lokacin da nake cikin shi'a na saki mata ta sau kusan shidda hujja ta ita ce malamanmu a cikin shi'a suna cewa idan ka saki matarka ko sau nawa ne babu komai a kanka iyaka duk sa da kake da buƙatar komowarta sai ka mai da ita ba tare da tayi wani aure ba ya ce malam na kasance cikin wannan fahimta wadda akan haka matata wadda na yi masaki sama da shidda muna tare har yanzu mun kuma hayayyafa sama da yara mun kuma hayayyafa sama da yara biyar menene hukuncin wannan auren a musulunci dangane da hukunci hukunci a bayyane yake wato dukkan wani wanda ya yi wani aiki wanda ba daidai ba bisa wata muguwar fatawa da aka bashi ko bisa jahilcinsa ko aikin da yake da alaka da aure aka yi aure wanda ya saba wa ka'idar aure bisa jahilci ko kuma a'a bisa wata muguwar fatawa ta wani mugun malami to anan idan har an yi wannan balamai abinda suke cewa yayin da aka fahimci an yi ba daidai ba wannan auren ya baci ‘ya'yan kuma da suka haifa ‘ya'yansu ne suna nan a ‘ya'yansu saboda wannan shubuhar da take kan shi wanda aka yi wannan aiki yana san daidai ne bisa jahilci ko a an masa fatawa ‘ya'yansu suna nan a ‘ya'yansu amma kuma ba wannan moran wannan shine abin da duk malamai suke faɗa kamar wanda ya yi auren a har ya haihu da matar daga baya ya gane cewa haramun ne auren mutu'a wannan tantanta ne saboda ka dukkan wani haƙƙi na ɗa akan ubansa shi wannan ɗan yana da shi dukkan wani abu da ɗa yake samu a gurin ubansa shi ma wannan ɗan zai iya samu daga wannan baban nasa duk da cewa ta hanyar mutu aka aure shi a aka haife shi lokacin da yake yana tsammanin daidai yake yi daga baya ta bayyana gare shi ba daidai ba rangwamen da zai samu shine ubangiji madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya yi bisa wannan jahilcin ko kuma a dogaro da wannan muguwar fatawa ba za a kama shi da wannan laifi ba tun da ya tuba ya gane gaskiya sannan kuma ba za a raba shi da 'ya'yansa ba 'ya'yansa suna nan a 'ya'yansa ne amma kuma wannan saki guda shida da ya yi za su ainihin ga abin da uku daga ciki za su raba shi da wannan matar kamar mun da ba musulmi bane ya shiga musulunci yana da mata sama da hudu kaga za a raba shi da sauran da ya aura daga baya ko a neme shi ya zabi kuɗi daga ciki ya haƙura da sauran ƴaƴan kuma da suka haifa tsakaninsu da waɗanda ya rabu da su ɗin ƴaƴansa ne haka nan dukkan wani aure da aka yi shi cikin shubuha wanda daga baya malamai suka yi hukuncin cewa auren ba daidai ba ne to ƴaƴan da aka haifa ƴaƴansa ne domin shine al-firash annabi yana cewa al-waladu lil firashi wanda yace ina fatan alheri ina fatan ina malam fatan alheri yace wani abu ne ya daure ni kai nake son malam yayi mini bayani matsayin hudu ba da larabci kuma da fassara da Hausa ko kuwa ko akwai dalili akan yin hakan shi ba zai tambayi kansa dalilin da larabcin ba <laughs> ba zai tafi cewa menene dalilin zan zama larabcin wajibi akwai ita ta sallah da salamaci in za ka yi wa mutane hudu ba lalle sai ka yi da larabci shi ne ba larabe ne don haka dole larabci zai yi hausa ne annan ba za ka same shi ce a yi hausa ba a lokacin ne abu wani hausa ya zama wani bahaushe in dai ba a gurin wanda suka ce annabi ya san gobe ya san komai Nan ba bai sa akwai wani bahaushe ba waɗanda suke gabansa duk larabci suke ji haka zai musu hudu da larabci amma babu nassin da yake nuna wajibi ne yin larabcin domin makasudin hudu ba shi ne faɗakarwa karantarwa ilmantarwa in ka duba za ka ga cikin hanyoyin ilmantarwa da malamai suke bayani akwai hudba idan ka zo kana hudba a cikin mutanen da ba sa fahimtar yaren da kake faɗa a ce kana ilmantar da su ba a ce ba kaga manufar hudubar anan ta salwanta za mu ga malamai sun yi ja in ja da abu hanifa wanda yake ganin cewa idan ba za ka iya karanta fatiha da larabci ba ka karanta ta da farisanci in kai ba farishi ne malamai sun ja da shi saboda abin da ayyukan da ake a cikin sallah a ce maksusa kuma babu wani yaren da zai iya bada ma'anonin alkur'ani duka da haka babu wani yaren da zai iya tarjama fatiha babu shi kuma sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna wa wanda ba zai iya karanta qur'ani ba ko fatiha abinda zai faɗa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna masa abinda zai faɗa a cikin a cikin abin nan kabbara da hailala da tasbihi su ne za su zama makofin karatun fatiha din har lokacin da zai yi kaga anan akwai an abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma zan dan duba da cewa ita karatu fatiha abin da karatu na fatiha a cikin sallah karatu ne na ta'abbu na ibada ba sharadi ne sai ka fahimci me kike faɗa ba sabanin hudu ba an shar'anta ta ne dan karantar da al'umma da wayar musu da kai shi yasa ka zo ka ce duk da mutanen da kake yau hudu ba kaso 90 cikin 100 ba ta jin abin da kake faɗa amma kai yaran gaba ɗaya wanda ya saba wa hikimar shari'a wajen wajen shar'anta hudu ba a cikin abin nan ya saba shi sa wajen cewa sai an yi da larabci duka babu nasi babu dalilin da yake nuna tun da ko babu dalilin da yake nuna ci dole a koma a duba hikimar da ta sa aka ce ai hudu ba hikimar da ta sa aka ce ai hudubar za ta wajen ta kai bayanin hudubar ga mutane da harshen da suke fahimta ba ka babu daure kai a ina fata yanzu kan ma a daure ki wanda yana cewa dan Allah ina son a yi min bayani dangane da wannan hadisin da da wannan ayar kuma domin yan bida'a suna kafa dalili da hadisin wajen yin zikirin su na bid'a hadisin Abdullahi dan Abbas أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان Kana, ala رسول الله صلى ɗaukaka sauki da zikiri yayin da mutane suka gama sallar maksura sallar ta farilla wani abu ne da ya kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani hadisin ya tabbata daga abdullahi dan abbas kuma yana cikin muslim da imam ahmad cewa yana daga cikin abin da ake gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah da sahabbansa a masallaci a jin sautin su wajen zikiri ma'ana azkar na bayan sallah abinda masallaci yake faɗa bayan bayan ya yi sallama suna azkaru sala a ji sahabbai suna wannan kabarbari da tasbihai alamar cewa makota za su gane cewa an yi sallama abdullahi dan abbas a wata ruwa yana cewa annabi yana yi ne don ya karantar da sahabbai cewa wannan a tasbihi din ana yin cewa malamai wasu sun yi sabani wasu suka ce ana yi shi ne littali dan karantarwa wasu kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wasu kuma suka ce a'a sunna ce azkaru ba'da salat a yi su a bayyane ba a goye ba idan ka dubi matsalar sai ka ga ba ta da kama sai nesa ko ta kusa sai da zikirin bid'a da muke magana zikirin bid'a ana tsalle ana kwakwazo ana ihu ana Allah Allah ana hu hu hu sai ana kasa da wannan an gama sallah ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wal yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram allahumma inni ala dhikrika wa اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دكا ولا ننسوز سكزونا أبو وان دائتي فلا دبر kulli salati kowa yana faɗan nashi babu shakka idan nan kowa zai yi buɗe miliyan da yana faɗa za a ji zuwa masallacin waɗanda suke makwata za su musamman ma a wancan lokacin da ba gine gine ba ne irin waɗannan masu hana fitar sauti da wuri wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna shi yasa za mu ga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa daga miliyan nan a koyar ne daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina akwai kuma waɗanda suke ga a'a sun ce ka yi azkaru salati a bayyane mai alaƙa ta da zikirin da muke yana ba da alaƙa ko da kusa da ne to ba san ta ina ta ina ta ina ta ina suka zama ya zama hujja ba ba ba zan iya ganewa ba sun suna irin wannan ne muka ce bayanan da ba irin wannan muka ji suna yi ko ba a'a a zuwa ake ko a zagaye kyalle ko a yi tuma ana ana kada kura ana iyo ana dukan kirji ana rangaji wannan shi ne abin da sahabbai suka yi saboda haka addalil akhassu min min ad-da'wa sai ta bada addalil akhassu min ad-da'wa da'awar da ake yi wa wace kiya ce dalil kuma dan tsubun wanda ba zai iya hadi da awar duka ba shi ne kawo wasu rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin wani ayar ita ce wacce ke nuna idan za ka yi zikiri baya buƙatar ka ɗaga miliyar ka annabi shi ya hana sahabban ka ɗaga miliya lokacin da suke ambatan Allah ashe ka gaba ɗaga miliya ba ce ta kai ta ihu har ma ka cika kunnen na kusa da kai wani ma baya jin mai dan wanda yake faɗa a'a ɗaga miliya ce da ba za ta wuce ka ciyar da kanka ba ko wanda yake kusa da kai wannan baya kore abin da azzikru fi nafsika kai ambatan Allah a ranka ma'ana ce yadda zaka ji yadda kanka da kuma wanda yake kusa da kai tare da kaskantar da kai da tsoron Allah wa dole jahari bai alkol ba ta takara kan gabiya ba haka babu babu cin karo tsakanin wannan koyarwar da kuma wannan aya kuma babu ainihin dalili a cikin wannan hadisi game da abin da muke inkaranta muke cewa wannan zikiri bai tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan irin haila na ga lokaci ya abin nan kuma hakura da tambayoyin haka nan da fatan Allah madaukakin sarki ya gane da mu gaskiya abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da tabbaka shi إن muka yi kuskure Allah ya nuna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين